Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. cikin shirin za a ji cewa majalisar birnin accra na ghana ta sanar da dokar hana hayaniya da ta kunshi kaɗe-kaɗe an na tsawon wata ɗaya kamar yadda aka saba yi a duk shekara bisa wata al'ada sai kuma shirin ciwon yamaci wanda aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridun kasar kamaru amma da farko sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici inda suka kashe mutane 29 tare da kona gidaje ji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya talata. Zuwa yammacin jiya talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba bayan harin da aka kai a jihar Filato kamar yadda mazauna garin suka bayyana. wannan dai shine lamari na baya-bayan nan a tashin hankalin ake ta yi akai-akai da ya shafi da ya fi shafar al'ummomi da ke zama a lungunan karkara a yammacin afirka 'yan bindigar sun kai hari a wasu ƙauyuka uku a ƙaramar hukumar manguta jihar filato da yammacin ranar litinin inda suka kashe mutane da dama ko dai da harbin bindiga ko kuma bayan sun kona gidajensu in ji philip panshak Kasar China ta shirya tsabdan murkushe duk wani nau'i na 'yancin kai ga Taiwan, ji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin dimokuraɗiyya. Gara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan. wani mataki ne mai matukar haɗari in ji kakakin ma'aikatar tsaron kanar tan kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo rundunar 'yantar da jama'ar kasar china na cigaba da karfafa horar da sojoji da shirye-shiryenta kuma za ta yi matukar murkushe duk wani nau'i na ballewar yankin taiwan tare da yunkurin tsoma baki daga waje kuma za ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin kan ƙasa da ikon yankunanta a cewar tan yayin da yake magana kan babbar kawar taiwan wato amurka labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaba joe biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya talata kan batun iyakar bashin da amurka ke iya ci fadar white house ta ce shugaban na amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan mako domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana kasa biyan bashi da ya waje ba a kanta john kirby jami'in kula da harkokin sadarwa na kwamitin tsaron kasar ya shaida manema labarai yayin wani taron ƙarawa juna sani jiya talata cewa Biden zai tashi zuwa birnin Hiroshima na kasar Japan a gobe Laraba, kamar yadda aka tsara domin halartar taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya. To, amma ta bakinsa, muna sake shawara kan sauran tafiye-tafiyen a yanzu. kirby ya kara da cewa shugaban cewa shugabannin sun fahimci cewa ya kamata shugaban ƙasa ya mai da hankali kan tabbatar da cewa ba mu kasa biyan bashi ba to nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana inda majalisar birnin Accra ta hana yaɗa duk wata hayaniya na tsawon wata ɗaya don gudanar da wata al'ada da aka gada tun iyaye da kakanni. Wakilin Murduwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. Majalisar ta ce duk wadda zai buɗe sautin abin maganarsa har ya fita wajen harabarsa zai gane kurinsa. Wani jawabi daga shugaban hurɗa da jama'a Gilbert Akwa Anan Accra ya bukaci masu yawon yada addinin Krista su kiyaye. Jawabin ya ƙara da cewa haka an hana yin jana'iza irin nasu sa'an nan akul kada ka kuskura ka yi ɓaci game da wannan irin al'ada akwai wani rukunin 'yan aiki da cikawa da sun ka hada da ma'aikatar hukumar ame da 'yan sanda da kuma wakilan majalisar gargajiyar gan wato ankarawa lallai malam bahaushe yayi gaskiya da ya ce allah ɗaya gari bambam kabilan gan masu ƙasar ankara ke da wannan al al'adar hana kiɗa ko waƙa taɓawa ko dai duk wata hayaniya saboda lokacin shukin su ya kai na da yi tattaki zuwa gidan ɗayan sarakunan na ankarawa wato jasice inda na yi hira da shi akan wannan al'adar ga yadda hirar mu ta kasance sunana ni ayi yusuf mensa ni ne jasin ni boyman garin da ake kira la pass. a cikin Accra. Kowane irin yare ko tribe da ta'adar shi. Mu ma an karawa mu kenan. mu ne har ya kai lokaci irin wanga lokaci haka. Muna hana a yi kide-kide a garinmu kan mu Na farko shi ne muna ce waduma wannan da ake faɗi dussa ke akwai lokacin da muke shuka dussa da an shuka wannan dussan nan to alal misali mun shiga azumi kenan an shuka yau aka shuka yau ga da aka shuka ga to ba mu son wani kide-kide wani kuwa-kuwa wani haduwa shi yasa duk wadanga duka yana cikin alamomin da ke gwada kamar muna azumi ta adamu ne kuma ba kanmu an ka fara ba tun zamanin kamun annabi ta adam bani isra'ila ina nan bayan kun shiga wannan al'ada na hana kaɗe-kaɗe wato kun shuka kenan eh. yaushe ne ake girbewa wata daya sosai da ya kai wata daya ya kai yadda za a girbe ke wa ake ba kwekwule yaya kuma aisalin kwekwule kwekwule nan ana zubawa ne domin abinci ya siru a samu wadatan abinci in dai har aka shuka geron nan aka yi abinci shi a zuzzuba shi duk inda gidajen manya yake ko da ko cikin daji ne ko na ne shi kuma wannan ta'ada ne ta'ada ne na ankarawa kowa da nashi ta'ada amma cikinmu akwai musulmai Mm. akwai christian shi yasa kowa da wanda ya kama shi yasa wasu na cewa kamar wai bakwai nan abincin turu ne yadda kai kamai da shi kenan in kuma kamai da shi kamar yadda an ka gwada yadda hadisi ya gwada haka nan ne an ce annabi ya ba da iko a a sha kwekule ko a mm. madina mm. shi aka sha kwekule wannan ya sa abinci ya taso ya suna dabino aka ce wai har yau ana cikin girbe wannan dabinun nan mm. to in haka nan ne niyyar mu niyyar wata niyya kuma guda kenan ka gane ko mm. wani nan shi ma yana da nashi niyya shi ma yana da nashi dalili mm. amma in ba haka ba dai yadda ka ji shi haka yake A ƙarshen shukar in an yi girba da shi ne ake shirya abinci da suke kira kpukpule, Masara ne ake barjewa a niƙe shi, a yi abincin da shi da miyan kwakwa. Yayin bikin suna ci suna wawwatsawa ko'ina don a samu wadatan abinci ko kuma girba mai kyau. Radwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. a gaida Ridwan Abbas har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu daga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin kasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim din da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwai a Iran kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa a jiya talata. Fim din mai taken Holy Spider wanda Ali Abbasi wani ɗan asalin Iran haifaffen Denmark ya jagoranci ya samo asali ne daga wani labari na gaskiya game da wani tsohon soja a yakin Iran da Iraki wanda ya kashe karuwai sha shida farkon shekarar a farkon shekarar dubu biyu a Mashhad birni na biyu mafi girma a Iran kuma babban wurin ibada na 'yan shi'a mai tsarki. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Rasha da Iran ke neman kusanci da juna a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da zama saniyar wari a kasashen yammacin duniya saboda yakin da take yi da Ukraine. Rasha ta kara zama mai ra'ayin riƙau tun lokacin da shugaba Vladimir ya aike da sojoji zuwa Ukraine a watan Fabrairun 2022. Daga ƙarshe, kasashe na iya rage gurbatar muhalli da robobi ke yi da kashi 80 cikin ɗari nan da shekarar 2040 ta hanyar amfani da fasahohin da ake da su da kuma yin manyan sauye-sauyen manufofi, in ji hukumar kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP a wani sabon rahoto da ta fitar a ranar Litinin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai hedkwata a ƙasar Kenya ta fitar da nazarinta kan hanyoyin da za ta bi don tunkarar matsalar sharar robobi makonni biyu kafin ƙasashe su yi taro a birnin Paris a zagaye na biyu na shawarwarin ƙulla wata yarjejeniya ta duniya da nufin kawar da sharar robobi. rahoton ya mayar da hankali kan manyan sauye-sauyen kasuwa guda uku da ake bukata domin kirkirar tattalin arziki wanda ke kiyaye abubuwa da aka samar a wurare daban-daban muddin zai yiwu sake yin amfani da su sake sarrafa su da sake daidaita marfi daga roba zuwa madadin wasu kayan. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin muka yi shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha uku na tsakar dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ana yin aure ne domin samun natsuwa kama daga bangaren iyaye da su ma'auratan biyu. To sai dai a shekarun baya-bayan nan al'amarin aure yana neman gagarar mutane. musamman idan aka yi la'akari da yadda ake tsawwala batun kayan lefe har da batun shagulgulan bikin kanshi. Ma wannan shine maudu'inmu a cikin shirin ciwon ya mace a yau. wannan al'amari na almubazzaranci a lokacin bukukuwa ya ja hankalin wakilin muryar amurka muhammad nasir sakwato wanda ya nazari akan wannan al'amari cikin wannan rahoton a wasu yankunan najeriya al'adu ko ɗabi'un al'umma na ƙara kawo matsi ga rayuwa musamman ga marasa ƙarfi daga cikinsu duk da yanayin halin matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki wasu daga cikin al'adun sun kasance waɗanda ake samu a lokutan bukukuwa musamman waɗanda suka shafi aure ko bukin suna ko makamantan haka a arewacin najeriya hakan ya sa da yawa jama'a na kokawa akan illolin da yin almubazzaranci a lokacin bukukuwan ke haifarwa a cikin al'umma sunana anas ba illolin shi ka sama auren ka ga bai tasiri saboda mutunan da bai da karfi yau a ce zaka je bidan mata ka aje katin talatin na coca cola ka kawo ruwa don shi na yawanci auren hausawa namu shi na da matsala kuma aka yawan samun mutuwa aure. Iyan gaga sunan ɗaya mai shekara 25 ɗaya mai shekara 28 wata ta kai talatin babu miji babu wanda ya taya kuma da duk ya taya bala'i zai ci mai don haka kowa ya jaye hannu ne. Al'ummar jihar Sokoto sun shiga jerin al'ummomi da suka yunkura don kawo sauyi ga waɗannan al'adun ta yadda jama'a za su rika samun sauƙi. dan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar yabo wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da lamuran addini a majalisar abubakar shamaki yabo shine ya jagoranci gabatarwa majalisar wani kudurin doka da zai hana yin almubazzaranci a lokacin bukukuwa da suka shafi na aure suna ko kuma kaciya tun farko a sanadiyar koke-koke da muke yawan samu ga al'umma na ganin irin yadda bid'o'i da riya da taɓarɓarewar tarbiyya suka yawaita na ganin cewa abubuwa waɗanda yake a salatan ba al'adar mu bace sun zo sun gurɓata sha'anin bukukuwan aure suna da kaciya wannan shi ya jawo hankalinmu wannan dokar akwai ta tun 1992 wanda muka ga ya dace mu ɗauko mai duba na yi mata faskwarima wanda zai zo daidai da lokacin da muke ciki dokar da ta da abubuwan da za a rika bayarwa a lokutan neman aure da wasu bukukuwa to ita ainihin wannan doka na farko dai wanda an musulmi ta shafa kuma farko ta yi magana ne akan sadaki kamar da shari'a ta shimfiɗa a rufe dinar kamar da shari'a ta ce shi a farko akwai waɗannan kaya na a kada su wuce kwandon goro biyu ko kuma in sweet mutum zai kai kada ya wuce kwali biyu so kuma kudin bida aure sai kudi dubu ashirin na shaidar an kulla aure haka kuma kayan lefe kada a zarce kila a tamfa goma kuma takalma guda biyu sai jika turata guda biyu. Duk da yake gwamnatin Sokoto bata kai ga sa hannu ga wannan dokar ba kafin ta soma aiki, amma masana na ganin cewa wannan tsarin zai yi tasiri. farfesa tukur muhammad baba masanin halayyar dan adam mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum ko kuma a jawo hankalin mutane ga cewa da faɗakarwa cewa muna fa wuce gona da iri ya kamata ne kuma ana sara ana duwa bakin gatari a ga mai zamani ya kawo to amma mai zamu iya yi ba komi ne zamani ya kawo ba da zamu yi almabazzarinci a lokacin bukukuwa dai ya jima yana cima 'yan najeriya tuwa kwarya inda aka samar da dokoki a wasu jihohi kamar kano da jigawa da kuma yankin kudancin najeriya inda aka samar da wasu dokoki na hana almabazzaranci a lokacin bukukuwan jana'iza da dai makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya kuma mafi akasarin al'umman yankin arewacin najeriya musulmai ne waɗanda suke rayuwa bisa sharruɗan addinin musulunci kuma wannan ne ya sa shirin ciwon ya mace ya karbi bakoncin mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu da'awa a najeriya malama juwairiya usman suleiman domin jin yadda tsarin yin bukukuwan aure ya kasance a addinance da kuma yiwuwar shawo kan matsalar na kuma fara da mata tambaya kamar haka

sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba tsari ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda za a yi wannan auren hmm. amma kuma duk da mu musulmai ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu gida daban-daban da so daban-daban na irin na mutane daban-daban hmm. ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail ta'arufu Allah ya ce inna akramkum indallahi atqakum hmm. ya ku mutane inda Allah ya ce muka ce ku da maza da mata ko kuma sanya ku garuruwa daban-daban yare daban-daban domin ku fahimci juna Allah ya ce inda aka ba ku da ba a kawo wanda ya fi ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah to wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan da gida daban-daban akwai inyamai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa mhm. to al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da sunna ma'aikin rasulullah bai ci karo mhm. da wani shari'a na addini ba mhm. to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatarsa. Mhm. Kun za a yi aure mun sani cewa dai yana da cikin shari'a na musulunci kar a bar mutum ya dinga yawo irara har inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya ku ɗan adam mun sanya muku sutura domin ya zama abu ne na rufe tsare ce amma suturan da ya fi alkhairi a wurin ku shine sutura na takawa na tsoron Allah cikin wannan ya nuna cewa za mu iya sa sutura karfar jiki wannan hidima na auratayya kamar yadda kika duba kika gani mhm. shi ga irin na musulunci da yadda yake a musulunci da komai an tsara shi ne a musulunci mhm. za a yi nema da anan sallallahu alaihi wasallam kamar irin kamar na mace da arziki yake da idan ɗayan ku zo neman auren yarku da aure kuma abin da ake bincika ku bincike addinin sa abu na biyu ku bincike sa wannan ne most importantly yake idan ba daura aure akan wannan rukunai guda biyu za a ja cuta bara fasadiya ruwan kasa to wannan ya nuna mana cewa in za a aure matar mhm. in za a aure matar miji mai tsoron Allah sun samu mata mai tsoron Allah in mhm. ga shi Allah ya faɗa alaiki arjan qawamuna al nisa sai ce bima sabbala Allah ba'dhum ala ba'd sai ce bima anfaqu min amwalihim maza su ne sama da mata mhm. sama da matan nan bai ce namijin aure ba ya ce maza su ne sama da mata sai an bato wasu abubuwa saboda su mazan nan su saboda fashin su kinga ga sun fi fashin su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su tarkarwa su yi waye waye to wannan maza da ake magana ana magana uba ana magana mijin aure ana magana wa ana magana ana magana da ana magana kai namiji ne namiji shi yake kula da hidiman ya'ya mata to wannan maza da muke magana idan ku haka ne kin ga shi zai ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura ya ba ta wurin zama rashin lafiyarta ita wannan an tsora masa ne a kansa ko uba ko da da wasu suke karansa ko kannan suke garansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da suke aure mhm. wannan ne to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idon mutane yake kai ba mhm. idan muka ce magana kuma kamar nayi magana kamar yare daban-daban idan idan kamar yarbawa misali ma dauki yarbawa mhm. aka dauki yarbawa su fa wannan sutura ba su baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamurai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mhm. mu hausawa da hausa suna ce muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kayi wanda da idan ki manta ba hajiya mhm. da lokacin abinda ake shi kawai za a ɗauko za a ɗauko kaya kwalla ake kawo ko a irin adudun nan da ake fata da hannu a kawo a kowa da ƙarfinsa kuma ba a korewa mhm. kowa da ƙarfinsa mhm. to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adar kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake kakura wa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana yashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a bayan an yi nema cikin mutunci ba a komai ra'ayin nema a yi cikin sauraro gashi malama ta koro bayani to sai dai kuma lokaci ya yi halinsa sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda hirar za ta kaya yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashin hausa na muryar amurka ta bakuwar tamu malama juwairiya usman suleiman sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. To a gaida Aisha mu'azu, yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama sharhin jaridan kasar Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar kamaru ke bin da ta ce a jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan dauke da cutar nan ta hiv wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta ƙasar kamaru ta ce ana yin wannan gwadin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar dusahel ta arewacin ƙasar ta kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewar tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru kuma farkon shugaban kasar alhaji ahmadu ahiju shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar senegal shi da mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati bata ba da wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawarta amadu ahijo kasar ta jamhuriyar kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai su gwamnati bata kare ba a jihohin Dan yan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura da suke yi ta wayar salula a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar kwallon na gaba ka ta nahiyar afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na olambe da ke can birnin yawon domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarin ku sannan kuma da dama suka jikata a wannan turmutsin jaridar ya kuma cewa ta yi prime minister kasar jamhuriyar kamaru musa joseph diangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru domin yin bayani kan kasafin kudin shekarar 2021 zuwa 2022 haka zalika jaridar kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin mota motoci a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke ƙoƙari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da duk waɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da ƙasar jamhuriyar kamaru za ta yi tsakaninta da ƙasar masar na cin kofin nahiyar afirka zagaye na kusa da na karshe an da ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamar inda Victorious Lions za ta kara ne da ƙungiyar kwallon kafa na ƙasar Masar wanda ake kira Farawon yanzu dai 'yan ƙasar Kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai ƙasar ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakanin su na nahiyar Afirka farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan ƙwallon kafa kofin a nahiyar afirka wanda karo na 33 kenan mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar najeriya da ke fama da rikici da suka kashe mutane 29 tare da kone gidaje ji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya talata zuwa yammacin jiya talata ba san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba bayan harin da aka kai a jihar filato kamar yadda mazauna garin suka bayyana Kasar China ta shirya tsab don murkushe duk wani nau'in 'yancin kai ga Taiwan, ji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin dimokuraɗiyya. Ƙara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan wani mataki ne mai matukar hatsari in ji kakakin ma'aikatar tsaron kanar tan kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo to masu sauraro a nan makakacin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko yaushe za a iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tanaka muku wannan shirin sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau robert bass nisar fili hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum